يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار أما بعد فيقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وقال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فقد أخرج إمام ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح وأخرجه أحمد في مسنده بإسناد صحيح وأخرجه أبو داود في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ثم قال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا خشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم ألم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المبنى وفي رواية للبيهقي في شعب الإيمان وأبو داود في سننه قال وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء لولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنها من مشكاة النبوة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال خمس قد حل بنا أو قد حلت بنا في هذه الأمة المحمدية وبالأخص في دولتنا العريقة نيجيريا الله عز وجل قد ابتلانا بهذه المصائب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وخصوصا المهاجرون قال وأعوذ بالله أن تدركوهن فلم يدرك الصحابة هذه المصائب وهذه المحن ولقد قال قائل نادوا بتحرير الفتاة تبرجا فتبرجت للعاهر السكراني أما التلاوة فالجناء لديهم لعب البلوت وجلسة الدخان أكلوا الربا وتسابقوا في كسبه وتسارعوا لمخدر فتان فاسترهلوا غضب الإله فدكهم بالجوع والتقتيل والفيضان ولنحذر من الوقوع وقوعنا إن العقوبة ظهرة العصيان إي وربي إن العقوبة ظهرة العصيان ولمن فعل ذلك ولمن تسارع لمخدر فتان وقال قائل إني بليت بأربع يرمينني بالنبل من قوس لها توفير إبليس والدنيا ونفسي والهوى يا رب أنت على الخلاص قدير إذا نظرنا إلى هذا الحديث الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصائب لهذه الأمة المحمدية الشريفة والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يروا هذه المصيب هذه المصيبة قط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بالله أن تدركوهن ولم يدركوا الصحابة هذه المصيبة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بالله أن تدركوهن وأما هذه الأمة المتأخرة فقد حلت بها هذه المصيبة لذا نحتاج إلى أن نعود إلى ربنا كما قال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فاستغفروه يا فوز المستغفرين dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan juma'a mai albarka yau goma a watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara ta 1441 wanda ya daidai da shida ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin wannan hudu ba ta kunshi ababen da al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka fada a jiki a yau Allah maɗaukaki yana cewa ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حقيقة مرجي الأمة da azaba ba su koma wa ubangijinsu ba kuma ba su kankan da kansu zuwa ga ubangiji ba Allah maɗaukaci yana cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na musiba na kunci na damuwa ababen da hannayenku ne ya aikata inda Allah na ya yawa daga ciki Allah madaukaki yana faɗi dangane da mutanen Fir'auna wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha mu taɓa nuna musu wata alama ko aya ba ta musiba ta jarabawa ta kunci face wacce za ta zo a yanzu ta fi na jiya wacce za ta zo a gobe sai ta fi na jiya ko na yau wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un Allah ce muka rike su da azaba don su dawo mana su gane babu makawa babu makoma in zuwa ga Allah kaɗai ba Hadithi ya inganta a cikin sunan ibn mada daga abdullahi ɗan umar ɗan khattab wanda imamu al ya fitar da shi a cikin shu'abul iman haka imamu abu dawud a cikin sunan ɗinsa haka imamu ahmad a cikin musnadinsa abdullahi dan umar dan khattab yake cewa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka yaumin wata rana a cikin masallacin madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance mu dalilin fuskantar kuwa wani matashi ne yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya manzon Allah ya ba su amsa sai ya zauna bayan matashin ya zauna kamar yadda imamu al-aihaki ya kawo isnadi a cikin shu'abul iman nasa sai manzon Allah ya zauna sai ya ce khamsun idan tulitum bihin a'udhu billahi an tudrikuhun ababai guda biyar idan Allah ya jarabce ku ku al'umma ta da wa'annan ababan biyar sai ce ina neman tsarin Allah ku sabaina da ke gabana yanzu kada Allah ya sa ku ga wannan musiba wannan ruwayan imamu ibn maja amma ruwayan imamu al-baihaqi sai ce khisalun khamsun sufofi guda biyar idan Allah ya jarabce ku da ita ina roƙon Allah ku sabaina kada Allah ya sa ku ganta na farko sai manzo Allah ce lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qab al-fasha bata taɓa bayyana a cikin mutane ba hatta yu'linu biha har su bayyana alfashan a fili baro baro kowa na gani zina ya zama ado luwadi ya zama ado madugo ya zama ado duk iskancin da ake yi a duniya gashi nan a fili ana tallata shi amma sai ka ce kana so ka gani ka wucewa kake yi a mota ko mashin ko keke za ka gani ko fito da shi a fili ko sai manzo Allah ce illa fasha fihi muta'un irin wa'annan al'umma sai annoba ta yawaita a cikin wa'annan al'umma jama'a muna ciki ko ba ma ciki muna annoban corona virus ko ba ma ciki duniya ce koko nigeria saboda alfasha a duniya ya ta abin ado haka kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan mutane suka bayyana alfasha a fili baro-baro kowa baya jin shakka yana aikata alfasha a fili sai annoba ta yawaita a cikin irin wannan al'umma abu na biyu a ciki sai yace wal awja'u allati lam takun qad madat fi azlafihim alladhina madaw min qablihim da ciwuwukan da mutanen da suka shuke gabanin mu ba su san da irin ta ba manzo Allah ya gaskiya ko bai gaskiya ba muna ciki ko ba ma ciki wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an duk abin da ya same ku na musiba to ababen da hannayenku ne ya jawo duk da yake Allah na ya bejewa daga ciki ka gaba da musibar ma ba za ta gani ba sai kuncin da bala'in ya fi haka wannan shi ne siffa na farko siffa ta biyu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhimu bisinin duk lokacin da mutane suka tauye ma'auni abudu ma'auni a wajen sana'a zai je aiki ba zai je aiki a kan lokaci ba sha biyu zai tashi ya tafi aiki karfe ɗaya ya bari sai gobe shi ma wannan sauye menene mudu don mutane an ce tauye mudu mutane suna tunanin kawai a mudu da shi ne kaɗai ake samunsa in sana'a kake yi a baka haƙƙi ka ɓoye ko ka rage wani abu direba a wajen sana'arka an baka kuɗi ka ce ka sha mai sai ka sha man aka baka dubu biyar sai ka sha man dubu uku ko dubu hudu ka yi ne ka tauye mudu wai al'umma ba su aikata wannan abin ana yi ko ba ma yi kuma Allah ce idan mutane suka koma wannan ya zama ɗabi'arsu shi ne walam kusur mikyal wal mizan illa uqimu bisinin sai Allah ya jefe su da fari a cikin wannan al'umma wa shiddatil mu'na da tsananin samun abinci muna ciki ko ba ma ciki a ruwayan imamul bayhaqi sai ya ce wa shiddatil mauna da tsananin hanyoyin da ake samun abincin muna ciki ko ba ciki ashe ba gwamnati ne matsalar mu ne ne matsalolin kawukanmu saboda ka mu daina zargin gwamnati cewa ita ce ta tsananta mana rayuwa mu ne muka tsananta wa kanmu sai Allah ya tsananta mana wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum fa ya'fu an katir kuma ne ya same ku na musiba da hannayenku ne ya jawo duk da Allah na ya bai jaiwa daga ciki in ba ka ba da kuncin da za mu shiga sai ya fi haka wannan shine na biyu muna ciki ko ba ma ciki al'umma na uku ya yace walam yamna'u zakata amwalihim duk lokacin da mawadata a cikinmu suka dena ba da zakka yadda Allah ya ce ba yadda su suke so ba illa muni qatara min sama face sai Allah ya hana irin wa'annan mutane ruwa daga sama Launan baha'im lam yumtaru ba dan dabbobi ba da Allah ba zai ba su ruwa ba albarkacin dabbobi ake ci na uku kenan na hudu walam yanqubu ahada Allah wa ahada duk lokacin da mutane suka warware alkawalin Allah da manzansa na bin dokoki na Allah da manzansa illa sallata Allahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim sai Allah ya daura musu makiyansu daga waninsu su kwace waɗansu ababen da da a hannunsu yake sai ya fita daga hannunsu ya koma hannun wanda ba su ba ana ciki ko ba ma ciki na biyar sai ya ce malam ta hukuma in matuhun kitabillah matuƙar jagororinsu ba za su yi aiki da littafin Allah ba wa ya takhayyaru mimma anzalallahu fi su fifita wani abu wanda ba shi Allah ya saukar ba akan abin da Allah ya saukar illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sanya kiyayya mai tsanani a cikin al'umma muna ciki ko ba mu ciki jama'a muna kaunan juna don Allah akwai kauna a cikin mu akwai soyayya a cikin mu akwai bege a cikin mu wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katir duk abin da ya same ku na musiba to ababen da hannayenku ne suka jawo duk da Allah na yafe da yawa na daumi ta haririn fatashi tabarrujan kamar yadda wani mawaki yake cewa sun kira ɗan mata su fito tsirara fatabarrajat lil ahir sakarani ɗan mata suka fito tsirara ga 'yan iska da mashaya ko ba ka mata ke yawo ba amma tilawa farjina ula da himu ka ji tilawarsu to waka ita ce tilawarsu kai abin takaici. kai ci uwa ce take gyara wa ƴaƴanta waka daga cikin waƙoƙi in ana yi sai ka ce bai iya ba ba haka aka ce ba kaza aka ce haka ne ko ba ka ba algina'u ladaihim li'bal balauti wa jalsatu dukhani kar da irin wannan jarabawan hukumar mazauni na shaye-shaye ƴaƴanmu mai suke yi شعب البلوت وجلسة الدخان Mutane suka koma cin riba الربا tsara rufi كسبه mutane suka yi gaggawa wajen neman riba wata tsara ruli mukaddirin fattani suka yi ta rige-rige wajen mashaya masu yin dubu-dubu da maye da marisa a ciki wanda suke fitinan al'umma fastahalu ghadabal ilahi fadakkau irin wa'annan mutanen ne suka cancanci fushin Allah sai Allah ya jefe su ya ya musu musiba da bala'i birju'i da yunwa wataktili da kisa wal faidani da ambaliyar ruwa ana ciki ko ba ma ciki Allah ya buga misali da alƙarya wacce sai daidai da Najeriya wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يجي الله يبقى مثالي دا القرية نيجيريا دا مكيتي كانت آمنة أداة سنة كم أمنتي 60 مطمئنة أتكن سوى يأتيها رزقها رغدا من كل مكان arzikin Najeriya yana zuwa mata a waje ta kowane ɓangare a yau da muke ciki fa kafarat al'umillah mutanen da ke cikin Najeriya sai suka butulce wa wannan ni'ima da Allah ya yi mata fa azaqaha Allah libas al-ju'i sai Allah ya dandana mata tibabin yunwa wal khawfi da tsoro bima ya suna da abin da suka kasance suna aikatawa ashe kenan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na musiba to ababan da hannayenku ne ya dawo duk da Allah na ya mai da yawa saka ba da ba za mu gani ba yau wannan kukan da muke yi na rashin zaman lafiya na kisa na kidnapping da ake yi halayenmu ne ya sa Allah ke ɗanɗana mana kuɗinmu idan muna so Allah fitar da mu daga wannan hali to mu bar shirka mu bar shirka mu bar bid'a to Allah ya yi alƙawari zai dawo mana da wannan nasuwa wani zai ce me haɗa shirka da wannan musiba yau idan ka shiga ba za ka gane cewa mutane mafi yawan mutane ba ne sai kana mu'amala da su amma a masallaci ba ka ganewa da kowa na Allah ne amma ka fita waje nan za ka gane da yawa daga cikin mutane mushirkai ne a ɗabi'a da burusi da aiki Allah maɗaukaki ya ce wa adallahu alladhina amanu minkum Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku ku al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai maye gurbin ku ko kuma zai sanya ku ku zama kalifofin a doron kasa kama sakhlafan ladina min kamar yadda ya sanya waɗanda suka zo gabanin mu sahabbai kenan ko kamar yadda suka yada alkhairi a duniya su suke controlling din duniya wala yumakkinannahum dinahum alladhi irtada lahum Allah ce zai ba mu tabbatuwa da addinin nan da ya yarda mana da shi wani addini ne Allah ya yarda da shi musulunci sai ce wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna shine muhallin shahid Allah ce wallahi yazo da lawul qasmi yazo da nunut tawkid az-zaqila yace wallahi sai na canza muku tsoron da kuke ciki zuwa abinci amma da sharadi ya abudunani la yushrikuna bi shay'a ku bauta min kada ku yi tarayya da ni sannan ku samu zaman lafiya ashe kenan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir duk abin da ya same ku na musiba to ababan da hannayenku ne ya jawo duk da Allah na ya daidaiwa daga ciki Kuma mu ji tsoron Allah mu gyara ɗabi'unmu mu koma zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya ce fafirru ila Allah ku koma ku zabura kowa ya koma zuwa ga Allah ni na san irin saban da nake yi wa ubangiji na kai ka fi kowa sanin kanka irin saƙon da kake yi wa ubangijinka a gidanka a wajen sana'arka a wajen kasuwancinka Dukkan mu mu da mu koma wa Allah mu nemi tubar Allah mu gani Allah zai kawo mana mafita ko ba zai kawo mana ba sai ce yurisil sama'a alaikum midrara Allah zai zai kwararo mana sama a zuba mana da ruwa masu albarka wa yunjilukum bi amwalin talautin da kuke complaining Allah zai kara muku dukiya tsabanina ya'ya ko da yake yanzu ba a san ya'ya ko ba na so ba ba a so eh ba a so Allah ce wai yumdidukum bi amwalin wa banina Allah zai kara muku ya'ya wa yaj'al lakum jannatin Allah zai sanya muku koramu masu albarka wa yaj'al lakum anhara malakum juna tarjuna lillahi wa qara mu koma wa Allah Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu ya Allah duk abin da zai kai mu zuwa ga fitina a rayuwarmu ya Allah ka kame hannunmu kada ka ba mu ikon aiwatar da zunubin da za ka yi fushi da mu ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba ya Allah ka tausaya mana muna cikin kunci ya Allah mu masu rauni ne in baka yabe mana ba ya Allah duniya za ta yi mana kunci duk ta ya Allah ka tausaya mana ka yabe mana shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah ka ba su ikon yin abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai iya zama cutarwa gare mu gare su da al'umma ya Allah ka rike hannayensu kada ka bari su aiwatar mana da shi duk kuma wanda zai jawo mana alkhairi a wannan kasa a cikin wannan al'umma ya Allah ka fi mu duk inda yake a duniya ka kawo mana shi kuma ka sadar da shi da wannan alkhairi kuma ka sa muna daga cikin waɗanda za su amfana da wannan alkhairi da mu da ƴaƴanmu da malamanmu da ɗaliban ilimi wanda suke cikin gida da waɗanda suke waje ya Allah ka fi mu sanin su ka su ilimi ne albarka idan ka kawo mana su ka samu ya Allah ka sa muna daga cikin wanda za su amfana da ilimin su duk wani ilimi da ƴaƴanmu za su je su koyo a cikin gida ko a ƙasar waje ya Allah in ilimin nan ba zai zama alkhairi gare mu ba gare su ya Allah kada ka ba su ikon neman wannan ilimin ka dawo da su zuwa ga iyalansu ka ba su wanda zai zama musu amfani ko kuma a kan ka canza musu mafi alkhairi ya zama shine dalilin samun tsirar su duniya da lahira إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله جميعا